والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آه يو شابكي دوة السفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجدي دا غري هدي بثلاثين دقيقة يعني تجدي دا عشرين دقيقة دوة الآية تشتغل في دقيقة دا شاء za mu ci gaba da karatun mu na izziya za mu tashi darasi na arba'in da hudu insha Allah ah, wanda za mu tashi sabon fasali ah, na'am wanda yake ta faslun shurutu sihhati salatul ma'mumi khamsa sharuɗan ingancin sallar al-ma'mumi wato wanda ake masa limanci wato wanda yake bin bayan wanda yake sallah a bayan liman mamu sharuɗan ingancin sallar ta. guda biyar ne abinda ake nufi da sharaɗin inganci shine wanda idan ba gutsu to ibadar ba ta yi ba sai ya sauke ta ba ya kawai yayi laifi ba a'a sai ya sauke ibadar da wanda ta inganta ba domin inganci ibada abinda ake nufi da ingancin ibada shine isqatul qada ba za a neme shi da rana ba saboda ka sharaɗin inganci shine sharaɗin da idan babu shi a cikin ibada to ibadar ba ta inganta ba sai an sake yin ta sabanin sharadin wajabci sharadin wajabci shine ba zai wajaba ka yi abin da sai inda wannan sharadin to kuma kamar yadda muka sani in shine wanda idan akwai shi abin yake tabbata in babu shi abin kuma baya tabbata saboda ka sharadin sharadin ingancin sallar mamu wato shine sharadin da idan suka samu sallar sallar mamu za ta inganta idan ba su samu ba sallar ta ba ta inganta ba to malam yake guda biyar ne al-awwalu na farko a al-iqtida yin koyi yin koyi yace wa huwa an yamin annahu ma'mun bil iman shine yaniya cewa shi yana yin koyi ne da liman shi wato yana bin liman a cikin sallarsa ma'mun yana karkashin limancin al-ma'mun ai wanda yake mai liman wato itiqadin cewar yana yin sallah a bayan liman wannan sharadi ne ingancin limanci ya ake nufi da wannan ma'ana ba zai yi ba kana cikin sallah ta ce kadai kana sallah ka fara sallar magariba ta ce kadai sai ka ji an tayar da sallah kawai sai ka tafi shi kenan ma da su zan yi sallah sai ka yi niyyar cewa da su za ka yi sallah to wannan ba zai yi ba saboda sharaɗin ingancin limancin a sallar ka a bayan liman kai niyya yayin da za ka fara sallah to a bayan liman kake kana niyyar cewa tare da liman kake sallah amma ta yi niyyar kai kaɗai take sallah sannan ka canza ka zamanto kana bin liman wannan ba zai yi ba sallar ka ta ɓaci duk kitabul ulama na'am sai dai ka sallame sai ka shiga sai ka sallame sai ka shiga saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne domin ai koyi da to dole ne ya zama cewar wanda zai sallah bayan liman ya zama ya yi koyi da shi ya daga cikin koyi da shi ya yi da cewa yana sallah din ne a bayansa a matsayin mamu ba a matsayin liman ba ba a matsayin mai sallah shi shi kadai ba wa anna salatahu tabi'atun li salatihi kuma cewa sallarsa tana bin sallar liman ne fa in tabi'ahu min ghairi niyyatin batalat salatuhu idan ya ce idan ya bin liman ba tare da niyya ba sallarsa ta baki ba tare da yayin niyyar bin liman ba yana sallah shi shi kadai sai kawai duk abin da ake yi a cikin masallaci shi ma yake yi yake sallah a bayan liman din duk abin da ake a cikin masallaci yana yi kuma alal misali yana yana sallah a waje ko a gidansa sai ga ana sallah a cikin jami'i sai duk abin da aka yi kuma sai ya rinka shi to wannan sallar sa ba ta ba la nafilan wala fardan ba ta zama to nafila ba ba ta zama to farilla ba domin babu niyyar yin koyi wajibi ya zama to kan cewar a wato mutum yayi koyi da liman saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ja'ila al-imamu li yusalla bihi to kamar yanda in yana sallah shi kadai ba zai koma ya zama mai sallah a bayan liman ba haka zalika in yana sallah a bayan liman ba zai koma ya zama mai sallah shi kadai ba ana sallah a bayan liman sai ka ce sai kai ka ci gaba da sallah ka ce kai kadai ka ce na rabu da shi ba tare da kai sallama ba wannan ma ba zai yi ba kamar yadda ba zai yi a sharaɗin ingancin limanci ilmiya kana sallah a bayan liman haka zalika in kana sallah a bayan liman sharaɗin kai sallah sai kai kadai ka zama to ka fita daga kawarware na niyyar kana sallah sai kai kadai a hali ɗaya ne kawai malamai suka halatta in kana sallah a bayan liman za ka iya canza niyyar ka tafi gaba da sallar kai ka ɗauka tsani shine in yana tsawaitawa in ya tsawaita tsawaitawa da tafi iyaka kamar yadda ya faru a tsistar wannan sahabin da yake sallah a bayan mu'ad ibn jabal ana cikin sallah sai mu'ad ya buɗe baƙara shi kuma shi kuma ya je gona ya yi nema ya yi nema ya gaji ga sallar isaki nema yake je ya huta kuma ya buɗe baƙara saboda haka sai kawai ya koma gefe ya sallar su da to a riwayar ba a ce yayi sallama ba ya fara wata sallah kawai dai aka ce sai ya sallar su shi kadai to da haka wasu malamai suka dauke shi mutlakan hatta a matabar Imam Malik cewa mutum da yake sallah a cikin jama'a yayin da ya ga liman ya tsananta da ta karatu to zai iya hawwala niyyarsa ya canza niyyarsa ta koma ne sallah shi kadai sai ya sallar shi kadai ya kama liman wanda ya nuna cewa abin nan ba a son cutar da mutane kaga cutar da mutane har ta sa ya fita daga cikin sallah yasa aka ce liman ya sauƙaƙa kuma wannan yake nuna mana wannan shahid ne na ka'ida da addinin musulunci ya zo da shi addararu yuzal cuta ana tawar da ita in dai mutum zai zama an cuce shi to shari'a ta ba shi ta sanya masa mafita da za a ɗauka wannan cutar daga gare shi na'am eh zai kakkaɓe niyyar bin liman ya hal ya mayar da niyyar shi kadai yace yanzu sallah yake shi kadai ya bar liman eh yake ai ai shine ma'ana ya shiga niyyar sallah yake a bayan liman ba ba in ya sai da take fitarwa shine surar da mutum ya zamanto alal misali ya sa'afa an yi san za a yi sallah aka yi kabbara shi da sama an yi kabbara ba sai ɗauka kai sallar sai ke shi kaɗai ko nafila kawai yake sai ya kabbara san sai ya farga to a ce ta sallah nake a bayan liman to an lokacin da aka kabbara da liman ɗin ba ban yi kabbara ba ya ɗauka nafila ta nake kaga wannan ya san cewa jiyar ba ta tare da shi lokacin da aka tare sallah to a wani lokaci sai ya sallama ya sake yin ya sake ya niyyar yin sallah a bayan liman ɗin ya kabbara ko kuma yana sura da bayar yana sallah shi shi kadai sai kawai a yaji an tawar da ikama maimakon ya yi sallama ya je ya shiga sallah tare da liman sai kawai yake bari ya mayar da niyyar ta automatic ta koma ta zama mai bin liman sai bi ta haka wannan shi ma kaga babu niyyar bi wannan shi ma sallar ta kai ba to da ka dole ne mutum ya halarta da niyya yayin da za a yi amma ba wai fada ake yi ba ka san dai cewa kana sallah a bayan liman ne ba kana sallah kai kai kaɗai ba الثاني شرط نبي أن لا يأتم مضطرد ya yi ya yi koyi ya bayan mu zuwa ga wannan matsala to ita ce mazhabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa cewa mai sallar farilla baya sallah a bayan mai yin sallar mazhabar shafi'i da mazhabar imamu ahmad Allah ya Allah ya ji kansu baki daya cewa mai yin nafila zai iya ganin za ka iya sallar farilla a bayan mai yin nafila daga cikin dalilan da ba ambata ba bayan wancan dalilan shi da dalilin da imamu bayhaqi da malaman shafi'i ke kafa hujja da shi shi ne salatul khawf salatul khawf sallar tsoro sai ake kafa hujja da wannan sai ake kafa shafi'i ake kafa hujja بصلاة الخوف أكن في أمين صلى فر الله جي إيه دي إيه دي إيه دي صلى أبايا مين نفلا أها أه أه أن تودي أقول لك كيف تقرأ لك في ركعة أين دي أثير الدنيا ركعة هدو أثير النبي صلى الله عليه وسلم يركع هدو ya zama ta yi sallah a biyu tare da bangare na sahabbai suka yi sallama raka a biyu suka sallah a biyu suka sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe zuwa raka'a ta uku waɗancan suka tafi waɗansu suka suke sallah a bayan bayansa dukkan sallar da take wajibi akan annabi sallallahu alaihi wasallam a biyu ce tunda suke sallar farilla sallar sallar tafiya ce saboda haka raka'a biyun da da jama'a ta farko na fila ce a gare shi an fahimta raka'ar da ya mutane na biyu na fiya ce a gare amma su ta ce farilla ce saboda haka mai mai farilla yayi sallah a bayan mai nafila da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ba saboda haka muna da sunna taqririyya wanda aka yi tabbatar da kuma sunna fi'iliyya wanda yayi da kansa sallallahu alaihi wasallam inda tafiya tana da karfi a wannan bazin don haka muka a cikin awantar karatun namu muka rinja da cewa ya halatta kuma abin ya zama cewa magabata sun bi akan haka musamman tabi'ai an rawaito irin su a ba su kawo su mujahid duk an rawaito daga wajen su suna fatawa kan musamman wajen qiyamar ramadan cewa idan ka zo an yi sallar isha ana sallar asar za ka shiga kai da biyar sallar isha a bayan liman da yake yin sallar sarayi in yi raka'a biyu ya yi sallama sai ka miƙe ka cika raka'a biyu kamar da yake sallar isha sannan ka shiga ka cigaba da a cigaba da sarayi da ke da ya san ka je ka sallah kai kai kaɗai ko kuma ka ja wata jama'ar ku je kuna jami'i ana sarayi suna jam'i suna ka kuma kawo tasbihi bari rikitar da jama'a kai ka shiga kai sallah a bayan liman da yin sallar farilla shi kuma yana yin sallar nafila in ya sallama sai ka fitar ka abinka wannan ke daidai kaga ka yi sallar ta farilla a bayan liman nafila na'am ka samu ladan jami'i ka samu ladan jami'i الثالث شرعي لأخي أن يجتهد الفردان في مهرية أو غيرها فرناي زمن تو ايا وتفرن المن ده فرن المامو زمن تو ايا في ظهرية أكي صلى تأظهر أو غيرها كي منك سبب حكا إذن فرن التسابة تكامل صلى المن بتمامو بجي قيد سبا إذن على المثال لمن ينا صلى الأظهر مامو بجي صلى العطر أبايا سبا كل من ينا صلى العطر مامو بجي صلى الأظهر أبايا سبا to dalilin dalilin a wannan sharadi ne hadisin inna ma ja'ila al-imam li bihi an sai liman ne dan alkhairi kala ta tani ko alai kada ka saba masa to ce idan yana sallah azhar ko kuma kana sallah asar ka saba masa to amma wannan shi ma ba matsala ce take akwai sabani wannan ne matabar imam malik a babu haka yake a cikin mataba sai dai wadansu malamai sun saba ma matabar malik a nan wajen suka ce mutum zai iya sallah a zahar bayan mai sallar la'asar ko aka sun haka haka zalika zai iya sallar magariba bayan zai iya sallar isha bayan mai sallar magariba in yi raka'a uku sai ya tashi fita bal ɗan kuma suka musamman malamai ta su iya suka istirabi suka ce kuma wasu irin sallah magariba ma za su iya bayan mai sallar isha to magariba bayan mai sallar isha idan ya raka idan ya raka'a uku in ya miƙe ka bi su ka ga ka sallar magariba ba in ka zauna ka bar yaya za ka za ka zauna ne ka jira shi ko ka yaya za ka ko ka za ka sallama ne suka ce kowanne ke duk ne in ka ce ka sallama kamar yadda sahabbai suka a salatul khawf suka sallama suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ta auna sallar lalura ta yi siyasa sallar a kan sallar da take ta zaman lafiya ita ce abin da ya halatta a yau tunda dukkan dukkan sallah ce wannan ma sallah ce sai yi haka ko kuma suka ce ya zauna waɗansu malaman da cikin shafi'a suka ce ya zauna idan ya yayi a uku din tunda shine farilla suka ce ya zauna sai ya jira shi sai ya gama sallar isasta ya zo sai su sallama ta yi suka ce suna ma salatul fawt ya zo a haka da annabi sallallahu alaihi sallam ya raka'a ɗaya shi kuma suka tashi suka fita ya jira su suka zo suka sallama ta yi to da haka ne suna da ɗan iltimasi akan wannan sun wasta a babu dalilin da ya sa iya cikin wannan asan dai wannan hadisin ne na mu'az suka ce mun yadda wannan abin da hadisin abi hurairah da annabi sallallahu alaihi wasallam an sanya liman dan aiko yi kada ku saba masa ba za a saba masa ba komai to sai muka ga cewar an saba ma liman wajen niyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari ba saboda haka yana nufin cewa kada ku saba masa ai a cikin ayyuka na zahiri amma a cikin niyya za a iya sabawa to tun da mun sun samu sabani a cikin niyya akan sura guda daya to sai suka yi iftirazin akan kowace sura ma zai iya yiwa domin abin da yake nufi sai ta kada a saba masa kada a saba masa a cikin ayyuka ba a cikin niyya ba amma a cikin niyya dan an saba masa babu komai ko in ma ka tsaya ka duba ka gani ainihin abin da yake bai dace ba shine ka saba maliman a cikin aiki sai za ka yi da kanka ba ka koyi ko ba haka ba yayi ruku'u ka kin ruku'u ko kuma kafin yi ruku'u kai ko kun tare kaga ba ka bin ta kenan amma a cikin niyya ne fa kaga kowa ya zo ya gani yake kai wannan jama'a musulmi kaga kaga jama'a musulma ma in zan yayi su masu in zan yayi su masu dan ku ba san cewa wani sallar azhar yake wani sallar asar yake to amma haka babu surar mukhalafa saboda haka wannan yana kan cewa madogaran shafi'iyya da hanabila shine wannan cewa babu da dalili ya nuna kan cewa ba sai an samu muwafaqa a wajen niyya ba tsakanin liman da mamu wanda kuma hujjar su a nan wajen suna da ƙarfi amma a matafar imam malik ba a yin wannan ba ta yin sallah azhar a bayan mai sallar la'asar ko aka haka zalika yake fala yusalli dhuhran khalfa asr khalfa asr ba zai sallaci azhar ba a bayan mai sallar la'asar wala al'asr ko sallaci la'asar a bayan mai yin azhar bal ko ba sallolin ɗaya ne amma farillan sun zamanto daban ya ba za a yi ibtida'i ba sallolin ne ɗaya azhar ce duk ake yi amma azhar ne man ba yake azhar ɗin mamu ba sai haka za ta faru duk a zahar kike amma a zahar ɗin yana yake a zahar ɗin mamu ba yawa nuna yana ramuwa su kuma suna yin a daɗi suna sallar yau ana liman ya manta zai bai sallah a zahar ba saboda haka yana sallah a zahar ɗin jiya ne su kuma suna sallah a zahar ɗin yau suka koyi da shi to a nan ma amma ta ba a take sallar mace ba saboda an samu saɓani wajen farilla ko dukkanin su ramuwa suke yi amma liman yana rama sallar azhar ta ranar litinin mamu yana rama sallar azhar ta ranar talata to wannan su ma suka ce sallar su ba amma wannan yana zuwa ne a cikin surar da ya zama kan cewa ya sani alal misali ya san cewa wannan liman din sallar da yake yi ba ta a azhar din yau ba ta a azhar din jiya sai ya sallah a bayan ka da sanin ka sai sai ka ta sallar amma inda ba da sanin ka bane ya zama to yayi inda sallar sun yi ittifaqi sun zama to daidai a surar da kuma a cewa dukkanin sallah a zahar ce babu kuma tun da kuma bai sani ba ba shi tabbacin da ya sani sallar ta ba ta zama to ta ta baci ba الرابع وانا في له الامه لا لا جزا ولا ان ان يتفد في الاداء والقضاء يدي بيته وجن ينسلر اداء ko ramuwa al'ada shi ne yin sallah a lokacin ta wal qada shi ne yin sallah bayan lokacin ta wuce a rama ta to sharadin liman sharadin ingancin mamu sallar ta inganta a bayan liman ya zamanto da sallar mamu da ta liman din duk sun daidaita a wajen cewa sallah ce sallar yanzu ko kuma sun daidaita a cewa sallar ramuwa ce wanda duk za su zama to ramar sallah take yi dukkan su masu ramuwa ne su sallar su liman su sai yi ko kuma dukkanin su masu sallah yanzu ya ce limanci ne am aiki fala yusalli zuhran qada'an khalfa man yusalliha ada'a ba zai yi sallar azhar yana mai ramuwa ba a bayan wanda yake sallar sai yanzu kamar alal misali ya zama sallar lokacin sallar azhar shi ko bai sallar azhar ba ta jiya sai ya shiga da nufin cewa wannan sallar azhar din karama masa a matsayin ta jiya aka ce ba zai yi ba walal aks ko kuma aka san wannan ya zama limamin limamin yana ramuwar sallah a zahar ne ta jiya shi kuma ya je ya sallah a zahar ta yau a bayan duk wannan jima'an a kan wannan fala ko alayhi kada ka saba liman kaza duka abinda a farka ta iya da hanabila duk wannan ba sharadi bane saboda wannan hadisi saboda asali shi ne hadisin mu'ad da yake nuna kan cewa ba sharadi bane niyyar namu da niyyar liman su zaman to su daidai الخامس شرط نبيل المتابعة في الإكرام والسلام المنص المتابعة شيني بي وتباين ياي أبو تكيكم ضمن من في الإحرام أو جل كبر حرما والسلام بكم وجل سلم فلو أحرم أو سلم قبل الإمام دايا إذيني إذيني كبر كهرما كي سلم دقى سلم قبل الإمام كافل المنص أو كي كما يدي دي بكي تكي تاريخ fihima a cikin su a cikin titi biyun ne tabbara harama da sallama in yi daidai da ko ya riga shi a cikin kabbara harama da sallama batalat salatuhu sallar ta taɓa ta sallarwa al-ma'mum sallar ta wato suwar ɗin akwai akwai asab shi ne targani ne akwai almusawa shi ne kai daidai da liman akwai almutaba'a ka bi liman ya zama to bayan yayi sai kuma kai to akwai at-takhalluf ma at-takhalluf shi ne kai bayan liman yayi ya gana da lokaci mai tsawo ya riga ka da ya riga ka amma wannan surar takallud da za ta zo magana za ta zo a cikin sauran arkan ne banda a cikin kabbara harma da sallama amma mutaba'a shine asali shine tunda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir in ya kabbara ku kabbara kada ku kabbara sai yayi kabbara wannan tauhidi ne zai ga ƙara ƙarfafa cewa lalle su yi bayan sa saboda haka kenan kaga wannan ya ne ya kore ya kore ni tare da shi ya kore riba saboda ya kore asabu ya kore almusawa da haka suke malamai suke cewa da zai zamanto ya riga shi da harafi daya ya riga shi fara kabbara da harafi daya kafin ya ce Allah ya ya ce a ya riga shi fara a din kafin liman ya fara fada to sallata ta baki sawa'un sun gama sawa'un kafin a da yake a din nan shi yake a sai na riga shi maimakon ya sai yake a Allahu akbar har zaman ko yayin da ya yayin da ya tsare yana ya riga shi karewa to a nan wajen ya yake nan kaga ne ya riga shi karewa amma ya riga neman mun farawa eh tun da ya riga shi farawa shikenan sawa'u sun kare tare ko ya riga shi karewa ko ya kare bayansa ya riga shi sallar sarfe ba ausawa ko da tasdiga ba tunda ai wata kila in yake in yi madda akan Allah ba ma ana madda akan Allah <laughs> ya san tajwidi saboda haka ya san ah, idan haka ba nika in yi misawa da shi yayi daidai da shi lila yana cewa Allahu akbar shi ma ya fara tare da shi suka fara tare amma da ya gane sun fara tare sai ya jira har sai da ya kare wato ya tsawaita ta takabbarar har sai da ya kare sannan ya bayan sa yanka ne hukuncinsa ما تبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا حتى يكبر حتى يكبر السنة ذاته واتو المتابعة إتكي كبي ذات ذات الله كفي إنجانها a lokacin sai ya sallama wani da ya kabbara harama da niyya sallar ta yi intiqadi sai ya sallama sai ya sai illa alqaul da cewa ai da ma sai intiqadi ba tun da ya riga liman saboda haka ba sai ya sallama ba sai ya sake wata kabbara amma tun da ya yi kabbara da kuma niyya sai ya fita daga cikin sallar da sallama sannan ya sake yin kabbara ya bilima sura ta shi ne ya zamanto ya fara bayan liman an gani liman ya ce Allahu akbar sai kuma ya fara to amma liman ɗin irin mai ɗauka kabbara ɗin nan ne Allahu akbar shi kuma sai ya ce Allahu bai san mai ɗauka kabbara bane bai saba sallah a bayan ka ba dalilin liman Allah ya yi tara kabbara bayan sa amma sai ya riga liman karewa kana faruwa ko ba ta faruwa eh, ya tara kabbara bayan liman amma ya riga liman karewa ko kuma ya kare tare da liman ko ya kare bayan liman in ya kare bayan liman mutaba'a ba mu da iskali akan wannan kama in ya ƙare tare da liman fa ko kuma ya ƙare kafin liman na'am liman ya riga amma ya riga su ƙarewa ai da a wancan surar ko a wancan surar duk halin uku ya ƙare duk ya riga liman ra'u ya ƙare tare da liman ko ya ƙare bayan liman ko ya ƙare kafin liman dukkan su ba su da sallah amma a cikin wannan sura yana da sallah a hali guda ɗaya ya fara bayan liman to idan ya ƙare bayan liman wannan ba shi ne asali ya fara ya fara bayan liman shi da ƙare tare da liman na'am ya riga ne idan ya riga su farawa sai sun ƙare tare yau yana da ƙarfi ja sai ta suka sun inganta sallarsa a nan sura eh. sun inganta abin nan an inganta sura sallarsa a wannan sura amma in ya fara bayan liman ya kare ya kare kafin liman to nan wajen sallarsa ta ba duk da yake ya fara bayan sa amma ya riga shi karewa bai yi musaba'a ba saboda haka lallai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa yake fala wala fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir kada ki kabbara har sai yayi to irin wannan akan kabbara harama haka a akan sallama sallama ma idan kai sallama kafin liman sallar ka ta idan kai sallama tare da liman sallar ka ta baci sai dai idan kai sallamar kafin liman sahiyan bisa raskarwa to a nan in kai sallama bisa raskarwa an sallama ya ɗauke raskarwar mamu to amma baya ɗauke farilla inda sallama farilla ce ba zai ɗauke masa ba saboda haka sai ka sake yin sallama ko babu komai a kanka sallar ka sai amma idan ya zama to kanka baka sake sallamar ba ba bayan ginin yayi sake sallamar ka riga baka sake sallamar ba har lokacin ya yi ko ko da ka daga cikin masallaci ka tuna cewa ka riga liman sallah to nan sai ka sake sallah sallar ba sai ba saboda baka tabbatar da mutaba'a ba duk da yake kai kai sahwan ne rakkanwa ba za ta amfani ka ba a nan wajen ba ga da za a jabrin ta kaga nan haka aka ce sai ya yi tukuna ya gama sannan ka fara sannan kai ya ya gama sannan kai haka wannan hadisin na ajiyar Hurairah ya wa amma ghayruhuma amma wani su wani su wani su sallama da kabbara harama wani sallama da kabbara harama fastabiqu fihi ghayru mubtil rijali man a cikin a cikin kowanne daga cikin su ghayru mubtil baya bata sallah lakinnahu haram amma haramun ne wal musawatu fihi daidaituwa tare da limai yi tare da shi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan wanda ba kabbar harama ba sallama ba makruha makruha ce wato ma'ana ba za ka samu lada ba wannan ana nufin duk wani abin da ba kabbara harama ba wannan ya haɗa sauran arkan na sallah to a nan wajen ku tattaro hankalinku domin a nan akwai suwar da dama na farko dai idan ka riga liman a cikin wani aiki daga cikin ayyukan sallah ba kabbara harama ba banda kabbara harama da sallama idan na idan sallar ka ta ɗaci ba ba lalle ne ya zama ta sallar ka ba za ta ɗaci ba akwai sai da sallar ka za ta ɗaci amma al'asal sallah ba ta ɗaci da mujarradin ka riga shi idan ka riga shi ka aikata haramun kuma ka aikata babban zunubi saboda wa'idi ya zo narko ya zo a kansa النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار yanzu wanda yake ɗauko kan ɗago kansa kafin limaminsa ba ya jin tsoron cewa Allah zai da kansa ya zamanto kan jaki wannan wa inji mai narko ya wato masku zai shafe shi an san almasku shi ne a shafa mutum da bai kamar ɗan adam a ba shi kamar dabbobi wanda Allah ya yi ma bani Isra'il wannan uquba yayin da suka ce abin yayin da suka ce yayin da suka saba umarnin Allah jalla wa ala bayan suna ganin a akan kansu aka ba su umarni suka ci Allah madaukakin sarki ne sannan uquba to wanda ya nuna kan cewa yin haka kina daga cikin manyan zunubai kuma ga ta an yi narko daga babban zunubi a ce cewa Allah ya mayar da kan mutum ya zama to kan jaki to wanda daga nan ne ne suka dauka kan cewa haramun ne idan mutum ya yi rukuni kafin liman haramun ne idan ya yi da gangan in yarda liman ya zuwa ga rukuni wato akwai ka riga shi rigayar za ka fara da hukuncin rige rige za ka iya yin rige zuwa ga rukuni za ka iya yin rige ga rukuni ka tsere liman da zuwa ga wani rukuni shine ruku ko kafin ya ruku ko kuma ka tsere masa da rukuni kai ruku ka dago daga ruku bai ruku ba ko inda ji tsere ne amma wannan tsere ne yafi ya zama cikin tinkar wanda yayi ruku ya dago yana yana tsere karatu bai bai na ruku ba <laughs> ka ga ne yana da tinkar ke to wanda ya riga liman da rukuni wanda ya riga liman da rukuni idan a da gangan ne wato kamar ake ya riga shi da yin ruku'u to ya saba ma Allah amma sallar ta yi a mazhabar Imam Malik waɗansu malamai sun ce sallar ta ɓaci tunda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi a cikin sallah idan kai yi shi a cikin ibada za ka da sallah domin hani ne a cikin ayyukan ibada yana hukunta rushewar ibada ka'ida ce da malamai suka sa annahu fil ibadat yaqtadi al fasad in aka ce an hana ka yin abu a cikin aiki na ibada idan ka yi shi to ibada ba ta ba to aka ce idan mutum da gangan yayi kana kame sai kawai kai sujada kai ruku'u kafin liman yayi da gangan to ka saba ma Allah wannan duk tafsir sallar ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba shine kaulani a matabar imam malik sallah ba ta ɓaci ba amma a matabar a kauli a matabar haka dalika a matabar imam ahmad ma abinda suke nafsi kenan amma abinda waɗansu daga cikin malamai na matabar suka rinjayar a cikin dai abin da sai shekul usaimin shi abinda ya rinjayar idan kuma fa ka tsere maka ne da yin rukun kai ruku'u ka ɗago da yin ruku'u ba to a nan wajen ɗaunar wahida inda gangan kai sallar ta ba shi idan da gangan kai ba ka da sallah a matabar malik da sauran mazahib to amma idan kai bisa rakkanwa ne fa idan kai riga liman kai ruku'u bisa rakkanwa kuma wani yana faruwa ko ka je abin nan ka je kayi fafutuka wani abu ya dame ka hankalinka an ya adagune ka zo ka shiga cikin sallah ana cikin sallah sallah kake a bayan liman sai ka manta cewa sallah kake a bayan liman ka manta cewa sallah kake a bayan liman kana gama karatun fatiha da sura kai sai sai ruku ka dauka kai kadai kake sallah kana ruku sai ka duba sai ka ga dan mutane a tsaye ka ga wannan bisa rakkanwa ne to a wannan sai ka dawo ka tsaya haka ya ko tare da liman idan dai ka san za ka same shi a tsaye kafin ya ruku. amma in ka san kafin ka koma ka tsaya zai yi ruku'in ka sai ka jira shi har sai ya zo ya same ka a cikin ruku kuma alal misali yana a cikin karatun da ake bayyana karatu ne ka yi ruku'in sai ka je na cewa su hiki ibrahim wa musa ka san ruku'in zai to sai ka jira shi ka san in ka ce za ka dago za ka kira har ya riga ya yi ruku'in to sai ka sai ka a tsaya ka jira shi har yanzu waɗansu malamai kuma suka ce a'a sai ka koma ka tsaya ka bi shi inda wannan abin rafkanwa kai don ka tabbatar da cewa ka yi musaba'a ka koma ka tsaya ka bi shi idan dai ka san za ka koma ka dawo in ka same shi da ɗago daga ruku'u ba wanda ke wannan shine akwa shine yake tunda idan ka yi bisa rafkanwa ne sai ka ɗago domin ka tabbatar da kayi biyayya ka yi koyi da liman tun ka yi ne bisa rafkanwa to a ba in yarda ka da rukuni guda biyu in ka riga kai da rukuni guda biyu alal misali rafkanwa ta zo maka lokacin sujada ne kun yi sujada tare da liman ai kun ɗago daga sujada daga ruku'u tare da liman sai ka manta a lokacin ne kan yi a lokacin ne tunanin yadda zai ka sosai sai kawai kai sujada ka ɗago daga sujada ka sake yin sujada ta biyu sai kana cikin sujada ta biyu tukuna sannan ka gano kan cewa zai kalli man zai kun yi sujada ɗaya ka riga shi da rukuni guda na guda sujada da dagewa daga sujada to a nan wajen a sai ka yi sai a nan wajen sai ka koma ka bi shi a cikin sujadar tunda ka riga shi da wa'ancan ayyukan sujada din sai ka yi ilga'in wannan raka'a tunda ba ka samu rukuni guda biyu tare da shi ba sai ka yi ilga'in wannan raka'a kamar da ka yi ta ba idan ya idan da sallah sai ka tashi kawo wata raka'a tunda ka riga liman da rukuni har guda biyu ka tabbata cewa ba abin liman kake ba amma ba za a ɓata maka sallah gaba ki ɗaya ba sai kai ilga'in wannan raka'ar kai watsi da ita in yi sallama sai ta tashi kawo raka'a ɗaya an fahimci wannan surar wannan shine halin musaba'a ai halin musabaqa wato musabaqan liman abin saboda haka halin da dangane da sauran dangane da waɗannan ayyuka dan da kabbara harama da sallama ne zai liman yana da hali guda hudu hali na farko ne al-musaba'a wanda haka ake so kada ka yi abu har sai yayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma haka zalika a ayyukan sahabbai hadisin albara'u ibn azib hadisin albara'u ibn azib cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min al-qiyam قلنا قياما حتى نراه قد وضع جبهته على الارض idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku sai mu tsaya muna tsaye ba za mu yi sujada ba har sai mun ga ya sanya kansa a ƙasa ya yi sujada wato ba ka sai sun tabbatar ya yi sujada ba wai daga ya so na tafiya ba sai mun wani tafi kamar yadda ake yi automatic ne an san kawai daga an ce sami Allahu liman hamida yana sunkuyawa sai duk rubuce a zuci gaba ɗaya to sahabbai da hadisin bara a cikin bukhari sai su jira har sai ga su sujada sannan su za su dinka su fara sujada sai tsaye suna tsaye لا فقد حديث ban لا فقد na faɗi أما لا ma'ana amma ina jin حديث البراء karanta سميت عبد الله بن يزيد يخطب جاء عبد الله بن يزيد انا إبا عبد الله بن يزيد من كنا قال يتي حدثنا البراء البراء يا جامنا وكان غير كبير براء ما مقام يستيبني انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كتب في انفسه صلى ربع صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع إذا وبدأ كان فدق الركوع قاموا قياما في ساعته حتى يرونه قد سجد حتى في جاية سجدات كل فلما يكون أولهم متابعة إذا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد أو أن الصور إن جداؤه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكرر إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد دي قال يجي تاكيد to aka wannan shine hali na mutaba'a shine ainihin abin musulmi ya kamata yi tare da limamin hali na biyu shine al-musawa al ku rinka yi tare da akabbara harama da a sallama idan je idan je yana tukawa zai ruku'u kai maka tuka fi ruku'u tare yana dagowa kai maka dago ku tare to wannan shi a abin nan a bi halatta ba makruh ne tunda baka yi mutaba'a din ba sai dai baka riga shi ba hali na uku shine al-musabaqa as-sabq wanda muka ambata mun ambace hukunci ta riga ne nan idan da rukuni ko ka riga ki gani zuwa ga yin rukuni ko ka riga ki gani rukuni ko ka riga ki ma da yin rukuni guda biyu in ka ɗauki tun to hali na ƙarshe shi ne a tahallu laƙaƙi ka loke ka izin liman ba ka riga ki ba amma ka loke ka izin ka shi ne ne hukuncin sa shi ma layi eh ya kago daga daga sujada sai dai hukuma addu'o'inka ba ka shirya dai inda ka tsara su za ya dago saboda haka sai ka jira sai ka gama sannan za ka dago daga sujada an bayyana ko kuma yayi sallama sai ka gama addu'o'in ka ba kuma wata kila an ce maka an ce maka nan waje wajen karban addu'a ne kuma ka jira bukatun kana ganin in ba su yi gaba ki ɗaya ba lamari ya je tantance saboda haka kika kalin da sallama ba kuma dai bar riga ki ba bar rai a bayan ka to wannan ma la yaji la yaji saboda ladan da ke cikin mutaba'a ya fi ladan da kake tsammanin ka samu da albarka da ijaba da kake tsammanin ka samu a cikin wannan addu'a a cikin ladan mutaba'ar sai Allah ya baka wannan niyyar tunda annabin Allah kake bi yayin da kake cewa to ya Allah ga dai annabin ka ne yake in yayin yake to na ji ta amma ka san akwai bukata a cikin zuciyarka ta Allah ya san wannan cikin wannan mutaba'ar sai Allah ya ga maka bukata yana faruwa da yawa kwarai kwarai da gaske kwarai wannan yana yawan faruwa wannan yana yawan faruwa wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka da rinka take shekh al-utaymin yayi yayi tambayi mai tsawo akan wannan saboda haka at-takhalluf da musabaqa da liman duk da halatta ba al-musawa makruhi ne abinda ake so tare da mutum wajen liman al-musabaqa ta ba التخلف تخلف من ta خلف فأتي مكيفا an ba an watsar da kai an barka ta zama ba koyi take da liman da sallar take sai kaɗai kuma za ka ga wannan kai hatta idan wani lokaci mutum zai yi takallus hatta da rukun kamar alal misali mutum ya yi sujada liman ya yi sujada farko ka tsaya kana addu'o'in ka ba ka sujada ba ya dago daga sujada har ya tafi sujada ta biyu an bar mutum yana cikin sujada farko har ya tafi sujada ta biyu to kaga nan wajen ya saba za ka irin wannan ta faru sai ya dago ya zauna sama ya je rukuni ma a cikin sujada ta biyu amma in har yau wuce masa ya ganin ta ya dago daga sujada ta biyu bai same ta a sujada ta biyu bai tashi ya dago daga sujada ta ga rukuni ne ya rike ta a cikin sujada ta biyu ba ya riga shi da rukuni guda biyu shi ke nan sallar ta na'am eh a ba sallar ta ba kai akwai ya rike irga'in yanar raka'a na'am a wannan ainihin ambata a cikin sifatar salat cewa a mazhabar imam malik haka ne sai a cikin in za ka tashi a raka'a ta uku ta sallah a zahar ko la'asar ko magariba ko isha sai ka miƙe tsaye kan za ka ce allahu akbar to amma mun rinjayar yadda mazhabar jumhurin malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara yanda yake dagowa ne yana dagowa yana kabbara hmm. saboda haka za ka fara kabbara ne yayin da ka so dagowa ba sai ka tsaya kan ba in ka tsaya ka riga ka gama wannan rukunin yayin da kake rukunin ne za ka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli hadbin wa rafi yana kabbara a kowane sunkuyawa da kuma a kowane dagowa to haka wannan kina dagowa ne to lokacin ne ake kabbara lokacin ne ake kabbara al'asul shine sai ya tashi hmm. sai ya tashi kuma sannan za ka tashi wannan shine asul kamar yadda yake in yana tsaye sai yayi ruku sannan za ka yi ruku kamar duka hadisin albara kana tsaye da za ka jira da sai ka jawo jira wannan yana buƙatar tsoro don mun riga mun saba da daga ya fara sai mu fara daga ya fara sai mu fara na'am na'am eh to idan ta ma wanda yake cikin sayin bayan ya zai kallon liman الأصل فيه كما تقول زمان في صغر كذا كتارة أي في تكذب من يعزم خبرة كذا كتارة أي في يعزم خبرة بالنسبة لنا إذا فتيه لي يا عند بي ركن يا عند بي فيك يا جيت أرك خبرة بجيت أرك خبرة بقى في من ركن على الإنسان إذا إذا سمع الله لمن حمدا بعد جت آه، آه، آه، ينا فيك يا واجي أرك خبرة بجيت جم خبرة سجدة في يا عند بي فيك saboda ka wanda yake ya riga ya sujada yayin da ya gama kabbara ka ya riga ya tabbata yana sujada to sai kuma za a bi shi saboda ba za ka fara aiki da ke bayan liman ya gama kabbara ba da ya fara kabbara za ka bi shi ba sai ya gama kabbara sannan za ka bi shi wannan shine al'asar alaikum salam eh. na'am eh ahsan wato al-muwafaqa wajen liman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana al-af'al domin muwafaqa ayyukan sallah iri biyu ne akwai aqwal akwai af'al akwai akwai abubuwa na zantuttuka abinda ake karatu da kabbara da sauran akwai kuma ayyuka shine ruku'u da sujada da tsagowa da komawa kaga hadisin abi hurairah yayi yayi magana ne akan wannan al-af'al amma dangane da kamar fatiha kamar al misali ya ga malamai da suke ganin kanta dole ne karanta fatiha in kana sallah a bayan liman inda yake ko da yana bayyana karatu inda yake ba ita masa da muka gayar ba ta da tafiya shine dole ka karanta fatiha to a nan wajen in ka karanta fatiha kafin liman ya gama ba za a ce ka riga liman ba babu ne ke a nan wajen malaman sun malaman malaman iya da hanabila sun yi nasi kan wannan shi ko dangane da amin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda amin din take إذا قال إذا قال إذا إذا قال الإمام ولا الضالين آه، آه، فإن الإمام يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. علمت الله عليه وسلم إذا ليس ولا الضالين لمن يلا سواء آمين ملائكة في نفسنا سواء آمين wanda ni i amin din ka kai muwafaqa da tasu amin din zai fi a za a yi masa sai da ka sai ake yayin da ni yake cewa amin sai za ka ce amin ba an ci za ka ba a nan wajen ba cewa za ka ce ni ba ki ka gani ne ya ce amin sannan ka ce amin ba yana cewa wala dalil sai ka ce amin ku faɗa tare abinda ake so al muwafaqa a nan wajen kaga nafsi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. a saboda haka dan ga haka wannan kaga ta fitar da shi daga cikin mutaba'a da aka nema ai mutaba'a

ba sa yin ba sa zuwa ba sa ba sa yin rukunin sai kabbara wato suna kai sai Allahu akbar sannan sai ruku wannan sun saba sunna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aka yayin da yake yin rukuni yayin da yayin da yake kana yukabbir fi kulli hasbin wa raf'i yana kabbara a kowane ya da kowane dagowa to da kuma tafiya ne tare da tunkuyan da kuma tare da dagowa to in nan ya saba ya zama yana cewa Allahu akbar a tsaye sannan ya ruku'u a ba a rubuta maka kallon liman ba ba a rubuta maka kallon liman ba ka ɗaga kan kana kallon liman a cikin sallah bal abin da ake mutum kallon ya kalli inda zai sujada saboda haka idan a nan wajen ya zama to kan cewar ya yi kabbara a tsaye sannan sai kuma lokacin da ka sunkuya bayan ya gama kabbara lokacin ka sunkuya sai sai ka ga shi ma lokacin yake sunkuyawa ya zama to kun yi tare a nan wajen ba ka saba ba saboda sai dai ka bi shine ya saba sunna tana da izini a nan wajen sai dai idan ka san hanyar sa farko dan uwa yake cewa menene hukuncin turare da ke sa farin jini ko wanda aljanu ba sa so da shauran to abin nan turare da sa farin jini idan dai turare din ne kawai yake sa ba wani sukulla ake ba Ah, in dai madda ne in dai wani madda ne wanda ake amfani da shi babu laifi ta babu ibn amma in ya zama tukan cewa an karanta waɗansu abubuwa ko kuma da abin nan akwai wani aljani tare da wannan turaren da yake ma wannan turaren hidima to wannan ne sai zama to ta babin a ah, wannan bai halatta ba wataƙila hanya ce da za ta iya kaiwa ya da shirka ah, amma turare wanda aljanu ba sa so da sauransu abinda aljanu ba sa so alƙur'ani saboda ka shine asali ka rike shi alqur'ani da zikiri shine tukuran aljanu amma idan ya zama ta kanta akwai wata madda da take bisa al'adarta bisa al'ada an ga kanta tana tasiri wajen kora aljanu din babu laifi ya zama ta amfani da madda din inda yana daga cikin magani Allah madaukakin sarki ya sanya magani a cikin halittarsa ba ta abinda ba a abinda bai halitta ba shine abubuwa na wanda ba a san su ba na sirkulla na falasin wanda za a rubuta wani hatimi ko wanda za a kira wani suna ko wanda za a yi iksani a rantsuwa da wani mm, irin waɗannan abubuwan su ne amma madda wadda yake zai zama kan cewa tana da wani tasiri kuma Allah ne ya sanya mata wannan tasirin ba da tare da kanta an haɗa ta da wani rubutu ko waɗansu layu ko wani abin nan hakimi wanda za a yi ba wannan babu laifi idan mutum yayi niyyar sallah sai ya manta ya tada sallah ba iqama menene hukuncin sallah sallah tana nan tunda iqama ba ta daga cikin farnan sallah ba kuma ta daga cikin sharuɗin sallah ta daga cikin sunnoni ne da kuma ake yin kafin sallah wani ya ce yaya nunancin namiji ga mata zalla shi ya inganta ya inganta babu laifi safuwan yana nunanci ga aisha da mata da suke tare da ita a gidanta shi kuma namiji ne saboda haka ya halatta haka zalika sai na umar lokacin da ya sanya wanda za su sallar tarawi sai ya sanya ubay ibnu ka'ab ya masahabbai sallah a masallaci mata ma aka samu musu nasu limamu shine tamim dari tamim ibn aus dari abu ruqayya yake ma mata limanci saboda kai halatta namiji ya rinka ma mata limanci ha ba ba in shi na'am kuma muharraban ta bane <laughs> a cikin masallaci ne masallacin duk muharramai ne ko <laughs> ai ba halwa bace ya yi sallah shi shi kaɗai da shi da mace ba mu haramarsa ba shi ne shi ne haramun saboda halwa ce saboda halwa ce na ko kama sai shi sai ya yi kama eh. za a iya yin koyi da mai sallar raka'atayn fajr a matsayin sallar asuba eh babu laifi za a iya yi to amma me zai ka ce kai sallar ka bi shi kai raka'atayn kai koyi da shi al'asul da ya halitta amma raka'atayn fajr ta yake bai sallar asuba ba ka ya mana sallan ku sallah asuba tare amma ka bi shi yana sarkacin bajir ka kuma ka sallah asuba sai da ma wata kila so ko ka karanta kuliya da kulhu Allah kawai nan da nan an yi sallama ta gaba na'am an an an yi da sallah asuba sai an yi da sallar asuba ko wato ofi bai samu raka'atul fajr ba an yi da sallah asuba sai sai yana barama raka'atul fajr sai wani makarani ya zo yi shi eh anan wajen sai yi bare da gaske nan wajen sai yi na bari mu ƙara tambayar waɗannan wani ne ingancin karatun ta raka'atul fajr a ɓoye ake yi ko a fili a kowanne mutum ne kowanne mutum yayi dalilin cewa ana yi a cikin amurin turan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta ibnu abbas ya rawaito dalilin cewar yana yi a koyo aisha ta rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gajar karatu ta har hamma ta ce ya karanta fatiha ba ta ce nan ba ta ji abin da ya karanta ba saboda haka kowanne mutum ya ji daidai ne wal asl mutum ya sirranta din tunda aisha ta ce ta a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yake aisha ta fi kiyaye wannan to da ibn abbas da yaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne zai jiyar da shi don ya kiyaye ya isar da al'umma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa tunda a rana ce da a ran da ya fara ne a ɗakin maimuna ya kiyaye wannan to amma aisha radiyallahu anha da duk da ya kwana a gidanta ba zai je masallaci duk sallah asuba sai ya raka ta ta gida a gida abin da ta kiyaye shine wanda yake tabbatacce wanda yake aika annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda yake ah, ya fi dawama a kansa dan haka al'asu ya zama ta'kil fajr din abin da ya a kansa ta asirce wallahi ta'ala a'lam wala yake ga neman addu'a a bisa wata larura da take damunsa Allah ya yi maka Allah ya yi mana mu da ke da daya wannan sanin yake yana neman shawara akan irin addu'o'i da zan ringa yi akan wannan larura don na samu waraka daga Allah. Eh wanda yake cikin nadi ya rubuci addu'ar annabi annabi ne sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake cikin matsuwa da damuwa da wata lalura ba wanda ya taɓa yin addu'a da ita face Allah ya yayi masa saboda haka yi addu'ar ka ce Allah ina roƙonka da abinda annabin ka yi zai roƙe ka da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya yi min kaza sannan kuma ka rinka kai ta har lokacin ijaba ka dawama a cikin addu'a duk wanda ya da yama cikin ƙanƙasa kofar Allah Allah madaukakin sarki karimi ne menene hukuncin wanda yake koyarwa a makarantar da ake yin maulidi kuma shi baya yi sai ba wa yara irin karatu sai ba wa yara irin karatun nan da ake ba su na maulidi ah, in kana koyarwa eh to ba ne ka koyar a makarantar da ake karatu tunda dai ba sai kake yin maulidin ba ba sai kake yin maulidin ba kuma lokacin a da zaman to kan cewa an san ka an san matsayin ka dangane da maulidi kan cewa a ba ka yi kuma ba ka yi da shi ba ko ba ka fatawa da shi ko ba ka koyarwa san aje a yi shi amma wannan ba zai sa a ce albashin da ake biyan ka haramun kake ci ba inda abin da kake koyarwa kana koyar da su alqur'ani ko kana koyar da su hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana koyar da su fiqh ko lugar larabci wannan duk alkhairi ne da Allah a haka ka tsaya ka dage wajen sayarwar taka ka nuna dubararka da tsarewarka a cikin abin da ka sani wannan sai ya sa aike ni da kai ma daga baya ma a zo a gane kan cewa yin maulidin ma bai dace ba bid'a ne a bita akan wannan idan ya zama ka ga abin da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi ana son hikima a cikin komai haka Allah ta'ala yake hatta wajen ahalin kitabi ma yace ai musu in za ahalin kitabi ne ma fa amma yace da zai hindar da a ahsan kai musu kai jayayya da su ta hanyar da take ita ce su kyau wannan wato idan mutum ya san hukunci idan mutum ya san hukunci don ka wani ya faɗi saɓaninsa a in ka wani ya faɗi saɓaninsa to kan hali ne in ma yayin da ya faɗi saɓaninsa kai ka san kan cewa kan zuciya ne ba shi da hujja to a nan wajen ba sai ka ji shi ba ko zai da lokacin ta ya rikice maka ya kawo hujja da kai ba ba za ka iya tambayar wanda kake ganin kan cewa zai iya gaya maka eh wato babu daɗi ne kamar to to ahsan ba a wato ba ma san bude kofar ya zama kan cewa a rinka ta ai wani malami ya ce kaza ne eh, eh, wai haka ne a duk da ya yi fatawa idan dai shi ahali ne ya fatawa to ba za ka lubunta masa ba za ka ba za ka rawaye fatawarsa ba saboda ba a ce ya ba cewa ake ba Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Qur'ani da hadisi idan ka yanka jikin alkur'ani da hadisi tsakanin ka da Allah ya bakin kokarin ka ba za ka nuna masa ya tashi daga nan fahimtar da zo da fahimtar wani amma kai da kake neman hukunci idan hankalin ka bai kwanta ba babu laifi za ka iya tambaya akan cewa ga fatwar da ake maka amma hankalin ka bai kwanta ba amma idan ake maka fatwa akan kai baka sani ba an je maka wani an yi maka wannan fatwa din wannan shine addini tsakanin ka da Allah dan abinda Allah ya ce maka kai kenan ka tambayi ahlul zikr to sai dai idan ya zama kan cewa yana sosuwa a cikin zuciyarka kan cewa kamar wannan ba daidai to babu laifi idan ka ga wani wanda yake ta aminta da ilimin sa ka tambaye shi me hukunci akan wannan sai ya zama kan cewa idan ka ji ya ba ya ga maka da hujja wannan zai ga maka da hujja ba sai ka tashi daga inda ba ga maka da hujja ba ka koma inda aka ga maka da hujja ko kuma wancan ma ya faɗa da hujja wanda maka fatawa ta biyu ya faɗa da hujja ka ga hujjar wancan ta fi hujjar da aka ga maka da ko kuma ka faɗi hujjar da aka ga maka da aka warware wannan hujjar sai ka tashi daga wancan ka koma zuwa ga banta amma waɗansu wani lokaci abin da yake fa abin da ya sa da wannan bayani saboda waɗansu suna da wata al'ada ta kanta su ɗauko maganar wani malami su kawo ce ga abin da muka ji an ce domin kawai a ji a kan cewa ko a ji an samu saɓani eh, a ji an samu saɓani wani lokaci kuma suke nan nuna wannan ake domin abu da ƙofar fitina a cikin al'umma. Eh, أحسنت أنا لمن يسجد التلاوة لمن يسجد التلاوة كيف لك أخر كوي تند باكا جنون لمن يا كينا ذلك قدر أكن كيف تسجد التلاوة لبا بكتن أنا سجد أنا وجنبا في لمن يسجد سجود التلاوة طبعا الأصل شيء كان شيء كي ذات ركوع amma in ka ga mutane na sahu saboda su suna koyi rigimar suna sujada kana sai ka tafi sujada amma in ya zama sai masallacin babba ne yana kafin ka tafi sujada kana rukuni sai ka ja dago sai ka ja so karatu kuma sai ka dago ka ta da rahaka kai sujada ka ka kame shi ba tunda wannan su sun sunna ce amma bin liman ta farilla ne tunda yana kan nau'a rukunin qiyam ba za ka je ka sujada sannan ka je ka kame shi ba sai ka tsaya sai ka dago daga rukuni ka ci gaba wannan sunan ta jira ta faɗi a gare ka kuma wannan shine ya sa akwai wani lokaci wanda ya fi iskali shine liman ya karanta ayar sujada a inda zai yi rukun ya ƙi sujada kamar ya karanta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ana karanta ayar sujada a ƙarshen surar ta in ya karanta a kan abu na wasjud waqtari sai ya kabbara kowa sai ya tafi sujada sai a ga liman a cikin rukun a ce shi ne da hmm? koyi to kaga wannan ya tabbata cewa limamin ba ta ihi bane limamin ba ta ihi bane ya rika samun mutane sallar hmm? to a nan wajen idan suka tafi jada sai suka je su sami Allahu liman hamida da sai su dago sai ruku'u sai sami Allahu liman hamida su je su rike shi a cikin jada farko idan yayin da suka dago suka ruku'u suka suka sami Allahu liman hamida يا رجال أجيبك أسجلة تفرقوا يا زونة يا أنا متجسة ليس أسجلة تجي تتجيش أسجلة تجي في إلداء لما رسع ثم يا رجال سدرك نجي الأجي فجاي أرنا ومن يوم الله أرنا بيرا الله جب صلى في أجاء مثل فيها على جمع فراغ انت سابع أنا مدل دائما مثل فيها أنا مدل نعم نعم za a iya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin a cikin sujada za a iya karanta ta tunda ba tilawa ba ce ba kana karanta ta a matsayin tilawa ba ne kamar yadda za ka karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a cikin sujada tunda ba a matsayin addu'a ce ba a matsayin tilawa ba to da ka za ka iya karanta ta a cikin sujada babu laifi bari kan tambayar ɗan uwan mu mata menene hukuncin macen da take mafarkin ta yi aure da namiji har ma har ma suna wasanni kuma ga ta tana cin abinci za a yi ta wannan fassara mafarki ne gaskiya ba iya fassara mafarki fassara mafarki ilimi ne fassara mafarki ilimi ne shi yasa imam malik da aka tambaye shi idan mutum ya mafarki zai iya fassara shi kanta kai alkhairu ne yace a'a yana wasa ne da annabci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kyakkyawan mafarki juz'i ne na annabci don haka ba a yin fassara wa farki sai mutum ya sani ko ba dole bane ya zaman to kan cewar kai fassara ta zaman to daidai kuma in ma ta zaman to ba daidai din ba ba dole bane a gyara ta wata wani ya zo na farki sai na Abubakar yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba izini ya fassara dan sai na Abubakar tun kafin musulunci ya iya fassara mafarki yake ka fassara sai ya fassara ma mutum sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai daidai a wani baka daidai ba a wani yake dan Allah ya Rasulullahi ya mu inda ne daidai da inda ban da bai ce kada kai lafiya kuma zan gaya maka saboda ka baya daga cikin abin da yake sanin sai zaman to na larura ne domin dai kai ka dauka na bishara ne dan haka a gaskiya ban san fassarar farki ba hmm. a abin nan akwai daga cikin malaman mu wanda yake yana fassara farko amma ba ya san fassara ya kuwa daga wajen mahaifinsa a ba zan faɗi sunan malamin namu ba amma baya gai baya gaya wa mutane amma wannan zamanin har har tashar tashar talabijin aka yi ta musamman ta fassarar mafarki inda ake yi eh, amma da yadda zai yi rubutu da ilimi ne to alhamdulillah yana da asali akwai abin nan na'am na'am yana da hadari mutum yake da ilimi ba ba amma inda ilimi ba inda ilimi ba eh in ka san ka'idodin in ka san ka'idodin ka san yadda yake yana da yana da asali yawanci al'amfal ne sukan yi amfani da al'amfal na alkur'ani نعم نعم ايه a za ka bi su za ka bi su shi ne asali za ka bi su tunda an yi na wal imamu da ya samma bihi za ka bi su ne a ciki tunda suna ɗauke maka yanzu kamar tafirata annabi sallallahu alaihi wasallam ba kana sallah a raka'a ta uku limamin kai ne tsayawa ne ka bi liman baka tashi ka ɗago zuwa ga raka'a ta uku ba sai da ka tabbatar ya ce Allahu akbar ya gama tsayawa sannan ka mutu kafin ka gama karatun fatiha yayin ruku'u sai ka ce sai ka gama sama za ka same shi ka ga yin karatun fatiya za ka je ka same shi kawai to ballantana kuma abin da ya fata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake a wajen majiyayen malamai sunna ne to da ka za ka yanke ne in ya sallama sai ka yanke ke sallama ka bi shi ballantana kuma kana addu'a ne ba gama addu'a ba ta tsibin ka ce sai ka gama addu'o'in ka sannan za ka sallama na'am na'am eh

madda ake a kan alifin amin ba kuma babu shadda ba amin ba don kace amin kana ji kamar wala amin al-bayt al-haram kana ji shi wato ma to al-qasidin ma nufi amin shi ne ba kuma amin bane eh, amin ta istajib Allah ka amsa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu fikira a cikin addini Allah ka sanya abin da muka sani ya zama ta hujja a gare mu kai ka sanya shi ya zama ta hujja a kanmu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ka ba mu fikira a cikin addini ya Allah muna roƙon ka taimaki wannan al'umma ta manzon ka sallallahu alaihi wasallam musamman wanda muke a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka haɗa kan musulmi Allah ka haɗa mu akan abin da zai zama to shine maslaha a gare mu akan musamman akan sha'anin shugabancin ƙasar mu jagoranci Allah ka ba shugaba na gari Allah ka ba shugaba na gari Allah cikin musulmi wanda ke neman shugabanci kasar nan Allah ka danka mulkin ka nan akan mafi soyuwar su a gare ka ya rabbal alamin Allah ka sanya mulkin ka nan a hannun mafiya soyuwar bayi a gare ka ya rabbal alamin Allah da ke neman mu da sharri da kai Allah ka rusa kai su Allah ka tsare mu daga sharrin su Allah ka sanya shirin su zaman to akan halakar su ne Allah ka bada izza da daukaka ga addinin musulunci da musulmi a wannan kasa da kuma a duk duniya wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yi musu wanda suke cikin baki Allah ka bai Allah ka yi musu ka biya musu wanda suke cikin karya arziki Allah ka tayar da kafadar su Allah ka yana kama masu arziki arzikin su ka sanya albarka a ciki wanda ko za su da aiki Allah ka ba su wanda ba su da aure Allah ka ba su Allah ka ba su abokan aure na gari Allah ka dukan kan mu ka dukan iyayen mu ka dukan wannan al'umma ka dukan malaman mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sanya mu a cikin masu taimakon addinin ka sanya mu a cikin shirye masu shiryarwa ya rabbal alamin kana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin